إن خطبتنا في بيان ما يجوز وما لا يجوز فعله في صلاة ‘yan uwa musulmi takaitacciyar hudubar ta yau za ta yi magana akan ayyukan da suka halatta a cikin sallah da wanda ba su halatta ba a takaice ya ku ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron allah tabaraka wa ta'ala kuma ku sani ba makawa yin khushu'i a cikin sallah ma'ana jin tsoron Allah a cikin sallah shine ainihin rayuwa ta sallar gaba daya kuma shine wanda tabbatuwar tsayuwar sallah ke samuwa saboda shi sallar da babu khushu'i a cikinta ba tsoron Allah kamar gaggar jikin da babu rayuwa a cikinsa Hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya ta'allaka tsiraran alkiyama ga masu sallah waɗanda ke hushu'i a cikin sallarsu tabaraka wa ta'ala yana cewa alal haƙiƙa waɗanda amuminai sun tsira sun samu babban rabo sai ce su ne waɗanda a cikin sallarsu suna jin tsoron Allah saboda haka duk wanda jin tsoron Allah kubshe masa a cikin sallah to samun tsira sanar alkiyama abu ne mai wuya allah shi kare mu daga cikin alamomin khushu'i a cikin sallah akwai natsuwa ta gaban mutum ya yi sallar a cikin tsanaki ba tare da soshe-soshe ba ko waye-waye. da halarta girman Allah a cikin zuciya wannan da kake tsaye gaba ga zatinsa da jin daɗi na maganar Allah da kake karantawa da addu'ar da kake yi wadda alkur'ani ya kunsa da Hassan Maki sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin khushu'i a cikin sallah akwai kammaluwar rukunan sallah da wajibanta da sunnoninta mutum shi su yadda shari'a ta shar'anta da rashin yin gaugawa a cikin sallar kada mutum shi kamar a mota na jiransa ko shi ka ba da lada wani ba zai ba kansa ladar aikin da yake ba na sallah daga cikin alamomin khushu'i a cikin sallah akwai biya ga liman rashin gabatar liman ko hiyar daidai da liman malamai sun yi bayani sun ce masallata sun karkasu kashi uku akwai wanda shike yayan liman ne a cikin sallah akwai wanda yake shi abokin liman ne a cikin sallah sannan akwai wanda ke kanan liman yayan liman shine mai riga liman ayyuka wannan bai da sallah kabar harama ko ruku'i ko sujada, ko dagowa ga ɗayansu shi riga liman shi na gaba ga liman wannan bai da sallah wanda shi da liman ka yi shi sun ce ya yi haramun irin sallolin da aka yi mafi yawa ƙasar nan da liman ya ce sami allahu manhamida hamida ko da aka diba ma mu suna ƙasa suna jira liman sannan akwai kanan liman wanda sai liman ya yi aiki sannan shi wanda shi ke koyi da liman shi ke da sallah cikakkiya mu yi kokari mu kasance irin haka da cikin alamomin hushu'i a cikin sallah mutum shi ne sanci abubuwan da an ka hana masa aikatawa a cikin sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana abubuwa a cikin sallah nau'i biyu nau'i na farko abin da ke bata sallar gaba daya ya hana aikata shi abubuwa ne guda takwas masu bata sallah na farko yin magana da gangan kana sallah sai kai magana da gangan kai baka da sallah na biyu kana sallah ka kyalkashe da dariya baka da sallah sannan na uku ci ko sha a cikin sallah kilan kana cikin wani abu an ka da sallah ka taho da shi ko da lalaba ka ji shi cikin ka ko cikin halshe sai kai lagun lagun ka haɗe kana cikin sallah kai ma baka da sallah haka nan al'aura ka kana cikin sallah al'aura ta kuranye shi sa ba a sallah da gajeren wando sai dai akwai jallabiya mai tsawo a kansa malamai sun yi bayani al'aurar namiji cibiya ta zuwa gowayu dole sanin shirhe su in ba kan lalura ba kana cikin sallah sai iska yi al'aura ka tashi ta waje sallah ta role sai in ka sace koma ciki sannan akwai juyawa daga alƙibla kana kallon alƙibla kana sallah sai ka ji kawai an kira sai ka wawa da kai haka ba alƙibla baya kai ma ka bata sallah ka ba ka da sallah sannan akwai wasa a cikin sallah yawan wasa a cikin sallah shi ma mutum bai da sallah sannan akwai faruwar najasa kana cikin sallah sai wata dabba shi samani suka ce sai wata dabba ta yi maka boli. kana sallah tsakiyar filin gidanka masallan sai wani tsuntsu ya wuce sai maka bawali to ka ta ɓaci don ba a sani ba tsuntsun da bayan garinsa da fitsarinsa ke ɓata sallah ne ko ba shi ba ne ko kuma suka faru a cikinka ko wani yaro ya watsa ma wani boli ko abin da ya kama da haka nan a cikin sallah wannan su ne abubuwa takwas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna ɓata sallah ga baki daya nau'i na biyu shine abin da aka hana aikata cikin sallah shi bai bata sallah amma na rage mata lada shi kuma abu ne mai yawa za mu ɗebo kaɗan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a cikin sallah kana sallah kana kallon sama kana kallon silin ko kana kallon ruhin kwano na sama ko kuma ka riga ka saba kana sallah akan ka sama haka to mika kallon sama an ce wanda ke sallah yana kallon sama bai da sallah manzara masarar sama ya hana haka nan akwai wanda manzon Allah ya wa musu akan aikata haka nan har ma ya tsananta magana ya ce me ya samu wa'ansu mutane suna daga kallon su zuwa sama a cikin sallar su ya tsananta magana ya ce lalle mutane su bar yin sallah suna daga gani sama ko kuma Allah shi rike ganin su koma makahi wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi kun ga a wannan akwai kyace mai tsanani wanda ke wa musulmi ya yi hattara game da aikata awa'in nan abubuwan da aka hana a cikin sallah musamman daga gani zuwa sama abinda ake nema ga mai sallah shi takaita kallonsa zuwa ga wurin da yake sujjada ka soke idanunka zuwa ga inda kaka sujjada ka huta da kalle-kalle kada mutum shi yadda wani abu wanda aka bagare shi ɗauke masa hankali kamar nan lambar ga ta account kana sallah kana karatun ta wai kai ka kira min za ka haddace ta kamance aikin da ka kai. yin wannan aikin in ka tsananta yana bata maka sallah ko shi rage maka ladar sallah ko rubutun da a jikin bango ko wani abu makamancin wannan wanda aka liƙa jikin bango ba shakka zai bata maka sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi a cikin sallarsa shi kama da wasu ayyuka na wa'insu dabbobi alal misali ya ce in ɗayanku na sallah kada shi gurhana irin yadda raƙumi ke gurhanawa mun san yadda raƙumi ke gurhanawa raƙumi sai ƙafa gaba ta lankwasa sannan ta baya ta koma kenan in ba tsufa ba ko kuma shekarunka ko kuma kamance in za ka sujjada an yi son ka tahi da goyi sannan hannuwa su isko su kun ji ɗaya sannan ya hana yin waiwaye a cikin sallah kamar waiwayen dila kun san dila dabba ce mai jin kanta wurin wayo ta yi take ko iska ya motsa sai ta diba a jima dushi diba kaka zamo kana sallah kana yawo da ka irin haka nan manzon Allah ya hana sannan ya hana ka mutsan ka kamar yadda kare ko da damisa ko kyanwa suka mutsan su ka mutsan ka ba da in za ka sujjada sai dai ka aje tahin ka kasa ka da mutsa an dan fahimta bayanin ba shi da damtse haka gaba da wani sai ga ya azada da mutsane ya yi sujada ba haka nan don kayi kama da waɗannan masu dagi haka zaki ki kwantawa ya shi da mutsane haka damisa take kwantawa kyanwa ma haka take kwantawa kare ma haka shi ka kwantawa sai shi miƙe da mutsa an hana mai sallah shi koyi da su a wannan wurin haka nan tsugunni irin tsugunnin kare kare in ya tsugunne ƙafafun nan nashi da ƙasa ba kansu yake zaune ba ga ƙasa yake amma tsakiyar ƙafafun a hana mai sallah shi irin wannan zaman yaro karami ya hisin sauƙin yin haka nan shi lankwashe ƙafafu waka ta yi dama waka ta yi hagu tsakiyar su san shi zauna mai sallah ba a yi shi haka nan ba shari'a ta hana shi sannan an hana mai sallah shi ƙoton kurciya Allahu akabar Allahu akabar Allahu akabar Allahu akabar assalamu alaikum sai ka ce ana jira ne da bindiga shiga masallat saboda haka wannan koton kurciya kenan manzo Allah ya ce kak ku yi sakwata kamar yadda hankaka ke sakwata jini in jini hakan ta kai shi samu kuma muka cewa koton kurciya haka kurciya ka ɗinta tsaba da gaugawa to kakkai sallah haka nan manzo rahama sallallahu alaihi ya hana wayannan dabbobin an hana mai sallah shi kama da su shi ayyuka masu kama da ayyukansu a cikin sallarsa imam bin kayyim Allah shi masa rahama ya ce waye a cikin sallah wanda an ka hana ya kasu kashi biyu na ɗaya waiwaye na zuciya kana sallah zuciya kana wata duniya duka mu dai Allah shi a gaje mu kana sallah kana tunanin wata haraka ta duniya ka kawar da kanka kenan daga Allah waiwaye na biyu shine na ido kana sallah kana dibin wani abu daban da ido shi ma waiwaye ne wanda shari'a ta hana ya ce dukkanin biyu an hana allah ta baraka wa ta'ala bai gushewa shina huskantar bawa shina dibinka shina huskantar ka matuƙar kana huskantar sa da zuciyarka da idanunka da zarar ka waiwaya da ido ko da zuciya sai shi ma allah shi da kai gare ka saboda haka mu ƙoƙari mu gyara an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin waiwaye a cikin sallah ya ce ai wani hince ne wanda shaidan ka yi a cikin sallan mutum kusa masu hida dabbobi na wani suka ce mahince in ya ce ma wani abu sai ɗan ɗiba shi aje in ya ta kawo na shi ɗan ɗebe ka tsoka shi aje wai ai magana ce ai hince na shi kai nama mutane shi ka ɗiba to haka shaidan ka yi maka yana rage maka ladar sallah shi yasa yake saka wa'annan ayyukan don ɗaya ka tashi a tutar babu Allah shi kare mu saboda haka shaidan hince ne shi kai a cikin sallar bawa an karanta mai sallah ya sha tsakuwa a lokacin da yake sujjada ka riga ka yi kabar harama in ka taho sujjada ka tsaya ka share wurin da zaka aza goshi shari'a ta hana an karanta haka nan don lokacin nan akwai rahama Allah a wurin ita ce zaka sharewa haka baka share goshinka lokacin da kaka sallah amma alamun sujjada ka ɗauke ga goshi ka share kana cikin sallah ba yadda ba saboda hadisi marfu'i na abu zarrin allah shi ƙara masa yarda manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada ɗayanku a cikin sallarsa ya share tsakkuwa don in ya share ta ya share rahamar allah imam ahmad ya wannan hadisin amma in ya kasance a wurin sujjadan akwai abin da ka cutar da kai in ka aza goshin kana ji suka ko abin da ya kama da haka nan saboda lalura sai ka kusar da shi shi wannan shari'a ta yarda amma haka kawai babu komi dan kila ka ɗauki wurin ƙura gari ba ka kasan ƙura kana sallah ka share wuri wannan ka share rahama Allah shari'a ta hana abin da yi mai sallah shi share wurin da zai azago shi kamun shi fara sallat shari'a bata hana ba kayan ka fara in ka fara sallah aka hana ka wa'annan ayyukan Allah tabaraka wata'ala a cikin dashin alkur'ani ya ce ku nemi taimakon Allah na hanyar yin haƙuri da dagewa akan tsayar da sallah Allah ce ku sani ita sallah abu ce babba mai nauyi sai akan masu tsoron Allah su ɗaya ka iya tsayar da sallah su ne suwa Allah ce su ne waɗannan da sun ka tabbatar da za su gamu da Allah sun tabbatar da sai sun gamu da Allah sannan sun tabbatar da su zuwa ga Allah makomarsu take saboda haka 'yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu gyara taron mu da Allah mu gyara ibadodinmu sallah ya ku musulmi ibada ce babba wace mu ne mu kiyaye ta mu tsare ta mu takaita ta akan ayyukan da shari'a ta yadda da su gwargwadon mu na aiki ko na magana ko da kai da kawo kada mu mai da harkar sallah abu na wasa Allah ya zaunar da mu lafiya shi zama da kasar mu lafiya Allah shi dora wani kasar mu akan makiyan mu makiyan kasar mu masu yi mana barna Allah shi isa muna gare su Allah shi wani maganin su matar da aka kashe kasar inyamurai Allah shi isa mata ita da diyanta da sauran musulmi wannan mutanen wallahi ba su da kirki ko kaɗan zama lafiya da su ba shi suke nema ba sashi hankali suka bida ni a nau ra'ayi ni a nau jahilci ban ƙara ba Najeriya ba miyawa zama da su haka sudan ta kudu ta matsa ma zamanin ne mary kullum yaƙi so john garan da raba sudan ne sun kama tashi hankali har yanzu tana suka yi wasu wasu ko su in an raba haka za su kama don abinda suka dibi inda addamai su mamaye mai masu man ba su yadda ne da ta addamai ba su yadda da yamari masu bida araba Najeriya sai an raba tsakanin su tana ta koma lokacin ko ga musiba mai ta roƙon Allah shi wani maganin ta Allah ya zano da ƙasar mu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya qul <clears throat> ibadallah Allah tabaraka wa ta'ala ku yi kokari kusanci makarantu na addini don ku san hukunce-hukuncen sallolin da kuke aikatawa dare da rana don ku samu ku aikata su ta yadda shari'a ta umarce ku bayani ya gabata a cikin mu ta farko akan abubuwan da an ka hana ko an ka halatta aikata a cikin sallah yanzu a wannan huduba ta biyu za mu yi bayani takaitacce na abin da ya halatta a aikata a cikin sallah ku sani ya yan uwa musulmi musahabi ne an so ga mai sallah shi tare wanda zai gitta gaba gare in shina sallah mutum ya biyo kana sallah a masallaci zai gitta gaban ka sai ka tare shi manzon rama sallahu alaihi wa sallama ce in ya ƙi ya hannun hannunka ce sai ya wuce ce ku yi dambe da shi shaidan a tare da shi kai mai bugu ku yi faɗa saboda kai mai bi gaba ga mai sallah manzon rama sallahu alaihi sallama ya ce lauya ya alamul maru ne dai musalli ma za alaihi lakana an yaqifa arba'ina ya ce mai bi gaba ga mai sallah da ya san abin da awuya ne na laihi da shi na tsayawa ha a gama sallan nan ko da ana arba'in haka ya ce ko da ana arba'in malamai suka ce minti arba'in sakan arba'in awa arba'in kwana arba'in sati arba'in wata arba'in shekara arba'in ka tsaya a gama sallah ko ana arba'in ya yi maka alkhairi da ka gita gaba ga mai sallah amma don mu sani ba ana sallah sai mutum shi biyo kawai shi wucewa ta yi shi mai sallar bai san ba a bari a wuce ba shi mai wuce bai san ba a bi ba don haka in mutum ya gito gabanka to ka tare shi ka hana masa wucewa in ya ce sai ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka yaƙe shi shedan a tare da shi imam muslim ya rito wannan hadisin wannan hana wadda za ka yi masa in ba buƙatar sai ya bi gabanka akwai hili wani wuri daban amma malamai sun ce in babu inda zai bi ba wata hanya sai wannan to a kan lalura sai shi bi wuce a cikin masallacin makka masallacin mai alhorma ba hana kowa shi gitta gaba ga mai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a makka shina sallah jama'a na kai da kawo gaba gare shi bai hana su ba babu sutura babu ta kariya saboda haka a masallacin makka ba a hana ba amma inda ba can ba an hana imamu ahmad ya rato wannan hadisin Hakanan mai sallah ya samu a cikin sallah shi kashe maciji ko shi kashe kunama kana cikin sallah maciji ta biyo ko kunama ga abin bugu kusa ka ɗauka in bugu za ka yi bugu guda ka buge amma ka san maciji in ka tsaya bugu ne sai an yi hitina shi ya ce kashin baki sai taro kila in ka buga hita zai yi juyo maka kana tsayawa sallah in ya juyo ba ka tsayawa sallah don haka amma in dai kana mishi bugu guda shari'a ta yarda ka kashe ko mina na kai sallah kuma ka ci gaba da sallah ka shari'a ta halice ma da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ce ana a kashe babbaku guda biyu a cikin sallah su ne maciji da kunama abu dauda da Turmizi suka rito wannan hadisin nan babu laihi a cikin sallah ka yi ɗan aiki ɗan kaɗan kamar ka wuce gaba kuna jam'i ku biyu wani taho zai bi ku sallah kilan gaba adda wuri sai taba liman sai dan kara gaba wannan kara gaba babu laihi ko kuma kuna sallah sai wanda asahu na gaba tare na gaban ka tare da kai kaga ya takil alwashi ta kare sai ka tako don ka cike wannan gurbin duk babu laihi ko ka yi baya don ka cike gurbi duk babu laihi shi wani shine aiki dan kadan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kuma jikan ya sa amama wurin sallah shine limanci tare da ita rungume in yayi ruku'i ya dago inda su da sashi aje ta zaune in zai tashi kuma runguma ta shi ta da ita kun ga aiki ne dan kaɗan amma ba a hana ba a cikin sallah amma aikin mai yawa cikin sallah shari'a ba ta yarda da shi ba sai mu kokarin mu gyara haka nan in kana sallah ta nafila amma ka cimma ayoyin da ka magana azaba ka tsaya ka roƙi Allah tsari da azaban nan a cikin sallah. haka nan in ka cimma ayoyi masu maganar rahamar Allah shi ma an dai nafila kake ka tsaya ka roƙi Allah don annabi sallallahu alaihi wasallama shina yin haka nan haka in wata matsala ta gito maka kana a cikin sallah kamar an ka kira ka ko kana fiye da liman ya yi mantuwa ko ka ji tsoro akan wani mutum kana cikin sallah ya gito zai wuce kili kawo ni, zai afka wani abu shi halaka shi kai ga kana sallah to malamai sun ce ka samu kai namiji kai tasbi haka hadisi ya ce namiji shi tasbi ya ce subhanallahi in kina shi an kai ya subhanallah kilan ba gane ba shi na wani lungu ko liman ya yi kuskure kace subhanallah ko ni zai abka maro kace subhanallah in mata ne haka ko mace ita tabi an kace ta yi namiji shi tasbihi mace ko ta yi taɓi haka hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim da ku ji tsoron allah a cikin sallah ku ya ku yan uwa musulmi ku sani in mutum ya miƙe zai yi sallah in ka tashi za ka yi sallah shaidan zai taho shi kokari shi iyaka iyawarsa na shi yaudare ka shi na da kwaɗayi na shi ɓata maka sallah matuƙa ɓatawa ko ma shi hana ka yin sallah ga baki ɗaya shi na da wannan niyyar in bai samu hana ka sallah ba sai ya shagaltar da ka shi ɗauke maka hankali shi tunatar da kai abin da sanda ba yi tunanin shi ba ko ma ka bi shi haka gaji ka yanke ƙauna sai shi tunatar da kai wannan abin cikin magabata wani mallami wani ban Allah ya shi shiga wata mallan na aji abu amma yanzu na bi da na gaji na hidda rai akwai wani abu za ka taimaka min wanda zai sa in tuna mallan da dabara ce mai tuce kai arola kai na fila raka abu ka roƙi Allah zai tunatar da kai ya yi a arola ya yi na fila raka a farko da kafar ta su ne tunatar da shi daga masallaci isko mallan shiga wata mallan ai abin nan da fara sallah ne tuna ya ce ai na san shaidan da tuna ma don shi mallan ya san ba a gama sallan nan shaidan ya kyale saboda haka sai shi ta kokari shi dai bata maka sallah shi tunatar da kai abin da kila ka bi da haka ah, gaji haka da kauna ga rai in bai samu dama hana maka sallah ba baki daya Allah shi kare mu da shirin shaidan ya ku yan uwa musulmi ku yi kwadai akan yin khushu'i a cikin sallah ku halarta zukatanku gaba a cikin a cikin sallah ku don kun halarta girman Allah wanda kuke tsaye gaba ga zati ne a cikin sallah Allah shi ba mu ikon gyarawa Allah shi ba mu ikon tsare sallah yadda Allah ya ce Allah shi ba mu ikon koma mu koyi sallah yadda shari'a ta ce barakallahu wa lakum fil qur'anil azim Allah shi taimaki musulmi da musulunci masu taimakon musulunci Allah shi taimaka musu batattun musulmi Allah shirya da su shi ba su lafiya shi ba mu lahiya ga baki daya masu taimakon addini da musulmi Allah shi ƙara taimaka musu Allahumma anta Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta Antal al-gani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaisa wa la taj'alna min al-qanitin anzil alaina al-ghaisa wa la taj'alna min al-qanitin sallu wa sallimu ala Muhammad بن عبد الله أكمل الخلق توحيدا كما أمركم الله بذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه اللهم ارض عنا اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه والتابعين اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم يا أيها المسلمين wani sanarwa abu ne wanda kun san shi illi dan canji an ka samu shugaban wannan kwamitin masallaci da makaranta mallam muhammadu bello musa jega to ƙungiya ta jiha ta dan rage mishi mukami ta raba biyu ta bar mishi makaranta da hidimomin da sun shayi makaranta kwamitin masallaci an naɗa mai nashi shugaba da nashi mataimaki wanda gaskiya sunan mataimaki dan yarki na haka ban hudi dan ban hudi su ke sunan shugaba ba eh saboda haka shine kungiya ta nemi a yi muku bayani ka ku ga ana ayyuka ku yi mamaki dan jagorancin kuna aka yi addini nan don haka duk abin zai faru gara a cikin sanin ku insha Allah ba da jima ba shi mallam Bello Jega zai dawo in ji an boko very soon ba da abu yau ko gobe zai dawo insha Allah in ya dawo kun ji bayani an dan rage mishi mukami an hidda makaranta daban masallaci daban Allah ya ba mu ikon gyara shiga malaman in akwai karin bayani ko shugaba masha Allah bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashratil mursalin yan uwa jama'an musulmi da ke sallah a wannan masallaci da sauran shugabanni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda kun ka ji liman ya bayani hakika ne haka abin shike mallam bello jega zai dawo gobe da yarda allah kuma zai dawo ya ci gaba da tahiyar da makaranta amma duk abin da ya shahi masallaci ba hannun mallam bello jega ciki ne duk wani activity na makarfan a masallacin juma'a ba maganan mallam bello ya raka makarfan na masallaci a wannan wurin don haka jama'an musulmi muna ba ku hankuri da wanda abin yawwa daɗi da wanda abin bai mai daɗi ba don allah a yi hankuri manuhanmu ta ci gaba addinin musulunci kuma ba mu da manuhuwar walakantar da kowane mahaluki matsuwar yana bin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muna tare da duk wanda da wannan ra'ayi kuma ba mu fata kaskanta kowane malami a cikin wannan kungiya tamu da kuma magoya mu ba za mu wannan fata ba don haka abin da ya shahi matsalan masallaci mun naɗa shugabanni tare da sauran waɗannan da kun sani suna aiki wanda ya shahi masallaci ina mallan alhaji abdullahi alhaji abdullahi bismillah ina alhaji ahmad ina alhaji ahmad bismillah to waɗannan bayan allah da kunka gani su ne za su jagoranci masallacin sultan ibrahim da suki alhaji abdullahi da kun san shi kuma wanda bai san shi baka shi tsaye ya taso shi gane shi shi a shugaban masallacin juma'a na sultan ibrahim da suki shi kuma alhaji ahmad kun san shi kuma wanda bai san shi ba gashi tsaye ya zo shi ganshi shi an mataimakin mallan alhaji abdullahi wannan alhaji alhaji aminu alhaji abdullahi shi an mataimaki don haka sakatare yadda kun ka sani sakataren masallaci yana nan sakataren masallaci sauran magoya sauran yan aya kowa san shi aliyu ladan yabu shine sakataren masallaci gashi nan kun san shi sauran 'yan kwamitin masallaci za su haɗa kai da alhaji su ci gaba da aikin masallaci shi kuma mallam bello za mu ɗora mai wasu daga cikin malamanmu waɗanda za su tahiyar da makaranta amma shi zai tahiyar da makaranta shi a jagoran makaranta don haka muna kira ga 'ya'yanmu da ɗiyanmu da uwayenmu da yannanmu maza da mata duk wanda ya sai yana karatu a wannan makaranta wadda mallam bello ke jagoranci idan allah kai rayuwar mu jibi lahadi to a dawo a cigaba da karatu mallam bello zai dawo gobe da yarda allah da yarda allah muna neman haɗin kanku da goyon bayanmu saboda allah mu na lahiya saboda allah mu na lahiya ƙungiyar izala babu inda aka samu ta cikin rikici ba mu fatan rikici ga kowane layi kowane bangare kowane yanki kowace jiha kowace ƙasa a cikin ƙasar mu najeriya an samu da zaman lahiya shi an ka karantar da mu shi muke bi muna goyon ba muna fatar jama'a musulmi su mara mana goyon baya ga zaman lahiya ba abin da zai jawo ci gaba idan babu zaman lahiya abinda kun ka sani na kuma don haka don girma Allah don girma Allah a ba mu haɗin kai da goyon baya makaranta dai tana nan ba mu ɗage ta ba ba mu ɗage mallam bello daga makaranta ba amma dai masallaci to mallam bello ya jaye daga matsalar jagorance masallacin zuma ga jagorori da mun ka bayyana muku takardu na nan waɗanda mun ka rubuto waɗanda za mu ba su na tabbatar da su ne jagororin wannan masallaci da fatan Allah Ubangiji ya shige mana da zarar Allah Ubangiji shi ba mu hankuri da juna da fatan Allah Ubangiji shi ba mu zaman lahiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya mu ci gaba da addu'a ƙasar mu ba lahiya ma take ba to ba mu kokari mu jawo zaman lahiya mu roki Allah shi kawo mana zaman lahiya a ƙasar mu eh sannan ga siyasu tahe Allah ɗaya ya san yadda za a kwashewa amma muna fatar allah shi kawo mana zaman lahiya shi sa a yi siyasun ga lahiya shi sa a ƙare lahiya kuma shi zaɓan mana mafi alheri tun daga local government har jiha har ƙasa duk abin da ya zama alheri muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da shi a ƙasar mu najeriya da jihar mu ta sokoto da sauran ƙananan hukumomin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi don haka ina takarda Mallam abdullahi Mallam abdullahi ga takardarka ubangiji Allah ya taimaka Allah ya taya riko eh, eh na mallan Ahmad Muhammad ga takaddaka da fatan Allah ubangiji taimaka Allah shi ba mu ikon taimaka don haka alhamdulillah ga shugaban malamai ko da zai ce dan wani abu jama'a ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ba abin da zan ce illa roƙon Allah ya zannar da mu lahiya Allah ya zannar da mu lahiya Allah ya sa mu gama lahiya zuriyar gada Allah ya ba mu matasa Allah ya ƙara musu albarka Allah ya shiryar da mu kowa da kowa masu yi Allah ya ƙara ƙarfafa su waɗanda ba su da abin yi Allah ya ba su masu karatu Allah ya ba su nasarar cin jarabawa waɗanda ba su da aiki Allah ya ba su Allah ya sa mu gama lahiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh